رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مجسادوا wannan darasi na 152 a cikin karatunmu da muke na umdatul ahkam as-sughra na al-imam al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi al-jama'ili rahmatullahi alayh yau 21 mm, ga watan jima'a al-akhir hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1440 da biyu wadda ta yi daidai da ranar hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da daya ta miladiya har yanzu muna nan a hadisin abu huraira hadisi na biyu a cikin babu ma yunha a minal buyo wannan kujerar ta yi wani abu za a ɗauko wata a muna cikin hadisin abi huraira radiyallahu anhu mun yi mun ce hadisin ya kunshi hukunce-hukunce guda biyar mun yi magana a kan hukunce-hukunce guda hudu yanzu za mu shiga hukunci na biyar amma kafin mu zo hukunci na biyar akwai matsala da take da alaka da hukuncin annajash annajash wannan matsalar ban sani ba ko mun ambace ta ko mun yi maganarta shine cinikin kada kararrawa na'am to to to a ƙara karanta mana hadisin na'am sahih ya eh, ƙara karanta mana hadisin kamar yadda kuka ji aka sake maimaita lafazin hadisin a hukunce-hukunce guda biyar na farko la lafawar rukuban ko tare tare <laughs> na biyu la yabi ba kuma alabai iba a kada yi ciniki kai ciniki akan cinikin dan uwanka na uku na tanajashu kada ku yi cinikin najash shine kai kariye a cikin abin sayarwa a cikin kudin abin sayarwa domin ka rudu wani ya biya sama da abin da yake shine kudinsa na kasuwa na hudu a a la yabi habirun liban kada dan birni ya jibinci sayar ma da dan kauye da ya zo da kayansa ya jibinci sayar masa kayansa sannan na biyar kada ku yi tasriya wanda shine zamu yi a yau amma kamar yadda nace akwai abin da yake da alaka da hukuncin na uku shine an-najash shine al-bai'u bil mazad ko kuma da suke cewa al-bai'u fi man yazid cinikin wanda yake kari shine cinikin auction cinikin kada kararrawa cinikin kada kararrawa a shine a fitar da a fitar da gida alal misali a zo ana cewa waɗanda da suke so su saya za su je su yi rijista don cewa za su zo su shiga cikin sayar wani lokaci ma babu wannan kamar yadda ake kasuwar motoci wanda suke ce mata sukul haraj alharaj wato daga hayaniya eh harrij wato ya ta hayaniya a saudiya haka suke sayar da tsofaffin motoci second hand in ka je ga mota dama za a tsora mata lasifika a tsora mata lasifika akwai dama dillalai da suke sai su fara kira akwai wanda zai fara ma tun daga riyal ɗari wani yana ƙarawa wani yana ƙarawa wani yana ƙarawa har sai an kai tukuna inda babu wanda ya ƙara sai a kada ƙararrawa cewa wanda ya faɗa na ƙarshe ɗin nan ta zama tasa to yanzu eh har yanzu ana yi har yanzu ma ana yi na'am eh duk suna o oh, na online eh na online ma haka ana yi ko kuma ka yi shi na auction kwarai na online kai ta karawa har a samu farashi to yanzu wannan ba najash bane najash ne ko ba najash bane me yasa ba najash bane na'am dan a dinga yin kari eh Eh. to amma wato wannan tamba ba na jashi ba ne yanzu kowa ya zo ko da ba shi da niyyar saya ya zo ya rinka karawa shi ba shi da niyyar saya ko aka ko ka hada baki da wani ko aka hada baki dama me muka ce bi dassihi aw bi ilmihi eh? aw bi mene bi sababihi bi dassihi aw bi ilmihi aw bi sababihi to idan ka samu dan kore ba dasu ba kenan ba shine bi dasu hila, to sannan kuma za ku ce babu najash na'am akan wanda yayi ba akan cinikin gaba daya ba a hasan akan wanda yayi ba shi da niyya to shine yayi najashu amma shi tsarin cinikin ya halatta amma wanda duk ya shiga cikin wannan tsarin yana ƙara kuɗi domin ya rudu waɗansu domin ya rudu waɗansu ba da nufin kan cewa zai siya ba to ya aikata haramu ya aikata haramu eh, to shi wannan ciniki na najash shi a kamar a mazhabar malikiya duk abinda alkali zai sayar ai wannan ciniki na muzayada suna ce masa albai'ul muzayada ko albai'u fi man yazid wato wanda ake irin wannan na ƙarin da kada ƙararrawa a wajen malikiya duk abinda da alƙali zai sayar ta haka za a sayar da shi ta haka za a sayar da shi kuma har ma suka kayyade idan ma aka kai farashin ƙarshe alkali ba zai ce ya wato a ƙulla cinikin a lokacin ba sai ya da ƙara ba da kwana uku ko abin da yake gwargwadon ijtihadinsa dangane da kimar a kimar abin da ake sayarwa idan kamar gida ne sai ya ce to kwana uku a gani ko wani zai zo ya kara wanda dai ya kai nasa na karshe za a rubuta shi shi ne zai saya an ji za a rubuta shi amma da sharaɗin cewa za a jira kwana uku kuma aka samu wani ya kara to ko shi ma ya kara ko kuma a sayar ma wancan saboda haka kun ga wannan ya sha bambanci da najash me bambancin sa da najash tunda kowa dai karawa yake yi me bambancin wannan ciniki bai'ul muzayada da bai'ul najash me bambanci tsakaninsu haɗa baki ba haɗa baki ba abinda za ku ce bai'un najash akwai yaudara a ciki akwai yaudara shine abin da ke cewa maimakon ka ce hada baki don ta yi hada bakin ba lalle ya zama to kan cewar yaudara za a yi ta ba ta hada baki ba za a iya yi ba ta hada baki ba kamar idan ya sa idan idan dan sa ya shiga ya shiga cikin cinikin shi ya san abin da uban yake so ya yi ta karawa hmm? to kaga wannan ai kaga bi sababihi ne da sababin sa saboda haka ne duk cinikin shi annajin shine cinikin da aka yi na kowanne daga cikin su sun haɗu akan cewa kowanne an gina shi a kan ƙara farashi kafin a kai ya zuwa ga farashin abin da za a sayar sai dai a najash akwai yaudara a ciki wanda yake ƙara farashi ba shi da niyyar saya ko ba shi da niyyar sayarwa wanda kuma amma a cikin bai'ul muzayada ana yi ne domin a kai ya zuwa ga kudin wannan abin a bisa yardar masu saya da kuma yardar mai sayarwa to wannan shine abin da sani na ce tana daga cikin masayil din da ake yi magana su a cikin bai'ul muzayada domin ciniki a ciniki dangane da iyakance farashinsa malaman fiƙo suna a cikin babul biyo ana kasashi a wato ana kasashi kashe-kashe kamar guda hudu ko biyar akwai shi wannan bai'ul muzayada wanda za a yi ta karawa za a yi ta karawa har ya zamanto an kai zuwa ga farashinsa akwai bai'ul munaqasa shi kuma ragewa ne ce ga kudin da na saya amma ina so na karya shi nawa za ka rage sayar maka shi wannan kaga munaqasa kenan akwai bai'ul murabaha shi kuma bai'ul murabaha shine ka ce ga abin da na siyo nawa za ka ƙara min riba da bai ulmuna ƙasa da bai bai'ul murabaha duk ana ce musu suna daga cikin buyo amana ciniki na aminci don sharaɗinsa ya zama to kuɗin da ka faɗa haka yake abin da ka ce ga kimarsa a wajenka haka yake ya zama ka iyakance shi idan ya tabbata kan cewa ba haka ba ne to wanda aka cinikin da shi yana da zafi ko ya sai haka ko kuma a bata a dawo masa da kuɗinsa ko kuma a rage masa yadda zai zamanto ya same shi da ainihin farashin da yake shine nasa na hakika eh. cinikin ya yi amma shi kuma ya ci haram don ya ci ta hanyar yaudara amma cinikin ya yi kuma koyaushe ya samu sani cewar ya yi masa karya koyaushe ya samu sani ya yi masa karya zai dawo ya ke ya tsaya da haƙƙinsa sai dai a hali ɗaya in kun tuna na gaya muku a cikin najash wanda malik rahmatullahi alaihi aka tambaye shi idan mutum ya zo ya ce akwai wanda ya taya wannan sai ya ce e ya ce wane ne sai ya gaya masa sai ya ce nawa ya taya sai ya ce dinare tari shi kuma a halin daga baya sai ya ce to shi shi ya saya a haka dinare tari ɗin ta yi cito na sayar mata daga baya sai ya gano kan cewa ashe a dinare casa'in ya taya to a nan wajen a nan wajen zai iya kiyami zai iya tsayuwa da haƙƙinsa cewa dole a soke masa tunda an yi masa najash saboda me yana da ikon ya je ya tambayi wancan eh, shi ne ita ce matsalar da muka muke to amma kamar wannan shi ka gaba za ka ce ga wanda ya taya ba kawai za ka ce ga kimarta a wajenka wannan kudin sa kaza to shi a bai'ul munaqasa da bai'ul murabaha dole sai akwai wannan amana shi yasa yawanci ake cewa malamai suna cewa cinikin murabaha makruhi ne saboda kar mutum ya je ya ci haram ta hanyar yayi karya saboda akwai zuciya inna naftala la amaratun bisu saboda yana har gori ba ya ga wannan bai san kasuwa ba ya zo ne kawai zai a ya zo ne kawai duk abin da ya gaya masa zai saboda haka tun da ya ce ya gaya masa gaskiya bari ya dan dora sannan sai ya dora ribar dan kaɗan kawai zai dora to wani dan kaɗan da ya dora ya ci haram saboda mushkilar nan in ya dora kan farashi kan kudinta zai ci riba kan kudinta na asali kuma zai ci riba kan abin da ya ɗora. ko ba haka ba alal misali a dubu ɗari ce a wajensa sai ce dubu ɗari da goma ce shi kuma ya ce to zai kara masa kashi goma cikin ɗari kashi ɗaya cikin goma a kowanne kaga inda a dubu ɗari ce hakikatan a dubu ɗari da goma zai sayar mata amma yanzu da ya ce dubu ɗari da goma ce kaga sai ya ci riba akan wannan gomar sai ya ƙara mata ɗaya sai ba shi dubu ɗari da goma sha ɗaya to saboda irin wannan da yake shigowa na hanya ta cin haram malamai suke karhanta cinikin almurabaha amma yanzu cinikin murabaha din nan shine asasin abin da bankunan musulunci suke yi domin su kauce ma ba mutum bashi da ruwa maimakon su baka kuɗi sai su sai maka kaya sai ga kuɗin kayan kai za su wakilta ma ka je ka samu kuɗin kayan kai za su wakilta ka je ka samu kuɗin kayan alal misali kana so ka haɓaka kasuwancinka na siminti sai su ce to za su sai maka siminti kai za ka je ka kawo musu invoice daga kamfanin da invoice ɗin za su to sun sai maka motar siminti guda ɗaya sun kuma ɗora maka wato ribar su kai kashi ashirin cikin 100 alal misali zaka biya cikin shekara daya kai kuma in ka sayar da wannan simintin daga cikin ribarka zaka iya soma ragewa a hankali kana biya ka sake komawa ka sake siyowa tunda yanzu tunda sun sai maka kaga in ka sayar kudin sun dawo wajenka idan alal misali miliyan 100 ne kaga miliyan 100 sun dawo wajenka to sai kai amfani da su ka sake siyowa ka sake amfani da su ka sake sayowa kana samun riba kana ta juyawa kana ta juyawa in Allah ya sa albarka ka juya da yawa sai ka ga uwar kuɗi sun fito riba ma ta fito da ribar da zaka ba su da ribar da kai kanka zaka samu to yawanci a cikin wannan ku yi haƙuri na yi da na kauce daga asalin karatun wannan hadisin amma saboda yawan tambaya da ake mu na kan yana da muhimmanci na faɗi wannan yanzu saboda mutane sun fahimci yadda bankunan musulunci suke idan suna son kuɗi idan suna son kuɗi ya turo mu wannan tabbayar a rubuce idan mutum yana son kuɗi sai ya je ya ce ma bankin musuluncin yana so a sai masa kaya na miliyan goma sai je ya haɗa baki da mai sayar da kaya da mai sayar da shinkafa al misali sai ce ka bani invoice ta miliyan ta miliyan goma amma abinda za a saya daga wajenka ta miliyan biyar ce miliyan biyar da aka dora ka biya ka bani kayana in yaso zan dan baka wani abu an fahimta sai a zo sai a sai masa shi da yake su bankin musulunci ba za su baka kudin ba kai da ka je nema dilan da ka je zai za a ce kaya a wajen sa shi za a tura ma kudin to suka tura kudin zuwa account ɗinsa to sai su ba kaya sai ka je sai su je ka to ka je wajen dila ka karba kaya in ka je wajen dila maimakon ya baka na miliyan goma din sai ya baka na miliyan biyar kaya kuma ya baka cash miliyan biyar to yanzu idan mutum ya irin wannan mai hukuncinsa na khiyana wace khiyana wa ya ha'inta na'am ƙarya dai za ka ce ba khiyana akwai ƙarya fa in kada ba wa kata ma katil barakatu fi tijarati ma An suka yi ƙarya suka yi suka ɓoye aibi za a shafe albarka a kasuwancinsu banda ƙarya kuma ba hmm? ya yaudara ya yaudare su su ne kudinsu zai dawo miliyan goma suka sai masa kaya kuma suka ce in ya tashi biya bayan shekara daya zai biya musu da karin ashirin cikin dari ashirin cikin dari na miliyan goma kaga miliyan goma sha biyu zai biya su ke da ko miliyan goma sha biyu saboda haka wace yaudara ya musu na'am ƙarya ya yi ina fi ku ku tsaya ku gano wata akwai fuskar akwai fuskar babban fuskar hani a ciki na'am ahsan ya ci riba ta yaya ci riba ya karɓi miliyan biyar cash kuma idan ya tashi biliyan miliyan biyar ɗin nan zai ɗora 20% zai ɗora miliyan ɗaya sau da haka ya shiga cikin riba hmm? ya ci riba kun gane? <laughs> Eh. saboda haka abinda ake gudu na cin riba ya zo ya fada cikin sa na'am na'am ya fada gaskiya in wasu kayan in wasu kayan zai saya ba a dama kayan da yake so shi zai gaya musu kuma irin wannan dama kayan da yake so zai saya idan ya saya ya sayar da su in yana so ya sayi waɗansu kayan sai ya je ya sayi waɗansu kayan ai kuɗi sun zama tona su amma ana bin ta bashi bashin da ake binsa ba kudin riba ba ne kudin kayan da ya saya ne suka dora riba su maimakon ka biya su a lokacin suka ce sun baka har shekara daya ka biya su to in ya karba to kun gani idan ya karba ya je ya sayar a wani wajen to nan shi ake ce ma tawarruq at-tawarruq neman kudi a wato neman kuɗi ta hanyar kaya daga alwarik wato neman alwarik fidda kenan wato neman rahim neman siyasa, neman kuɗi ka gane wannan da yawa malamai suna cewa makaruhi ne amma waɗansu malamai sun halatta a matabar malik an ce makaruhi ne amma akwai daga cikin mazahib wanda suka halatta shi kuma ko taron malamai yanzu ya halatta shi amma ya sanya ka'idodi da sharaɗai kuma wato shi tawarrukun kuna so ku fahimce shi yadda suke sa a ƙasar saudiya kusan san ɗalibi idan ya gama jami'a in aka ɗauke shi aiki ana biyan biyansa albashinsa riyal dubu hudu duk wata fresh wanda ya fita daga jami'a riyal dubu hudu yawanci galibi musamman dai masu koyarwa to in yana son aure sadaki akalla din sadaki da zai biya riyal dubu dari riyal dubu dari idan eh, can ai eh, dama ana maganar ɗan can riyal dubu dari eh, ai dama ana maganar yan can ai yan saudiya na ce ba wai wanda zai je ce zai auri yar tawali ba a ba dalibi a a dalibi din saudiya din can ba wai wanda ya dawo nan ba ai a can muke magana to yana so ya aure yana buƙatar ya tara dubu ɗari riyal wannan banda gwal wanda yawanci gwalagwale yan uwa ne suke bayarwa sai an yi akwati na gwal eh gwal ba na sawa to yaya suke yi sai su je su je kamfanin a kamfanin dila din toyota abdullatif jamil sai su je sai su ɗauko sabuwar motar camry a riyal 60,000 riyal 60,000 sai su je su kai ta kasuwar ƙararrawa cinikin ƙararrawa a kaɗa mata ƙararrawa tun da sabuwa ce watakila ta samo masa 55,000 sai a ba shi 55,000 kaga ya karɓi bashin mota wadda zai biya bayan shekara hudu mota ta saki sai dai ya sayar da mota ya samu kuɗi ya samu dubu hamsin da biyar amma ana binsa dubu sittin zai biya sai ya tafi kuma kamfanin honda sai dai ya ɗauko honda kwas ita ma dubu sittin sai dai ya sayar da ita dubu hamsin da biyar ita ma ana binsa bashi yarda in aka biya albashi ana biyan bashi sai ya tara kaga ya samu dubu ɗari da goma ya samu kuɗin aure ya samu kudin aure sannan kuma a dubu goma da ya ɗan samu tare da watakila ɗan kuɗi da ya ajiye zai samu kuɗin haya hmm, ya samu kudin haya to kuma in ya zo matan nan ba ta iya girki ba ba ta iya wanki ba ba abinda ta iya sai shayi ba abin da iya sai shayi saboda haka a kantin abin nan a shago inda ake zuwa wajen sayan madara da sabulu da sauransa yana da exercise book kullum za a rika karɓar bashi ana rubutawa a kantin da suke sai da wannan full wannan abin nan din wannan waken nasu wannan fatan waken Eh, shi ma yana da exercise book za a rinka rubutawa sannan akwai makwabci akwai inda ake sayar da shinkafa kaza shi ma yana da littafi mata'an ba sannan wajen wanka don wajen wanke kaya don ba ta iya wanki ba so kan aka tara kaya zai je maksala can zai je aje kaya yana da exercise book saboda ka idan aka ɗauki albashi bayan can abdullatif jamil ya kwashe nasa honda sun kwashe nasu mai bakala ya kwashi nasa mai ful ya kwashi nasa da ƙarshe dai zai zama tuba abinda yake da shi sai bacin rai sai hararan matar ta sa shi talauci to kun fahimci ka fahimci tawarruk yanzu to abin da yayi tare da mota shi ake kira tawarruk shine tawarruk akwai gharar a ciki me gharar din ah wai shiga wahala daban ne alhaji Abubakar ba shi kai kansa ba ba wanda ya tilasta masa babu wani garar a ciki ya mallaki mota ya mallake ta kuma ya je sayar da ita yau idan da kamar a ce idan da kamar a ce da ya mallaki motar nan sai je ya hada baki da su kamfanin abdulmalik jamil cewa motar nan da na ce ku bani da na zo na saya a dubu sittin zan biya ku dubu sittin ku saye ta daga wajena a dubu hamsin da biyar so da haka motar ma ba ce ta fita daga kantin ba sun ba shi dubu hamsin da biyar zai biya su dubu sittin kaga wannan riba ce a bayyane ko ba haka ba wannan shi ne ake cewa bai ul'ina al'ina malikiya kuma suke ce musu buyo ul'ajal to amma idan amma idan ya riga ya karɓi motar ya tafi ya je sayar ma wani kaga babu haɗin baki babu haɗin baki ko ba haka ba ya je ya sayar ma wani ne daban wanda ma bai sani ba watakila ma kuma in ya ci sa'a a samu wanda zai saye ta a ainihin riyal dubu sittin din ko ba haka ba to saboda haka wannan kuɗi da ya samu to shine ake ce mata warro saboda haka kamar wannan idan banki suka idan banki suka sai maka siminti kai kuma ainihin ba simintin kake so ba sai ka je ka samu wani ka karya kuɗin ka karya simintin don saboda kuɗi kake so nan da nan sai ka karɓi kuɗi to wannan kayi tawarro kenan babu wannan ba a cikin sabbin ta fuskar shari'a yasa shekul islam ibn taymiya ma ya halatta shi kuma haka ma a riwaya a matabar malik duk da yake dai mashhurin kauli a matabar malik shine alkar wato karahiya na'am ya ba a wannan ne na Hmm. a bayul ina a irin wannan na banki su tabbatar kan cewar wanda zai sayar da simintin ba shine wanda ake sayar ma da simintin ba kama alal misali a ni kai dila ne na siminti sai ka zo wajen bankin musulunci ka ce kana so a sai maka siminti na miliyan 100 sai suka ce to ka kawo invoice sai ka kawo invoice din kamfaninka suka sayar maka simintin suka sai maka simintin kaga ka saya ka saya ka sun biya ka miliyan 100 kai kuma za ka biya su miliyan 110 saura ka gari bace ka bulle ka gari bace wannan ita ce dina to <clears throat> wannan shine abin da yake da alaka da bicinikin murabaha mun yi muzayada munaqasa murabaha to sai kuma almusawama almusawama shine ciniki shine ciniki da kai ka ce kaza shi kuma ce a albarka kaza ya albarka har ka ce kaza ya to na sayar to wannan shine almusawama akwai kuma bai'ut tawliya bai'ut tawliya shine ka ce ka biya ni inda na sai wannan abu ba zan ƙara maka ba kuma ba zan rage ba fili ne miliyan goma na saya kuma zan sayar maka miliyan goma ne to shi ma yana daga cikin bai'ul amana shi ma ga dole sai da gaskiya to saboda haka kun ga muna da munakasa muna da muzayada muna da musawama muna da murabaha muna da attauliya wannan shi nau'i na ciniki to duk abin da ya sa muke wannan magana saboda batun cinikin annajash annajash yana kama da muzayada ta kan cewa ko ne daga cikinsu yana ƙara farashi sai dai a cikin annajash akwai yaudara don wani yana ƙara farashin bayan ba shi da niyyar saya amma a cikin muzayada kuwa kowa ya zo da gaske so yake saya an fahimta to mu mun gama da batun najash sai mu dawo karatunmu na hadisinmu muna matsala ta ƙarshe shine la tusarrul ghanam tusarru haka riwaya take mashhuriya an an ruwaito ta da fuska biyu tusarru bi dhammi ta'i wa fathi ad kuma an ruwaito ta tasurru bi fathi ta wa dhammi ad ta farkon tusarru na'am na'am eh na'am da za a warware a'a yo a'a ai abinda suka yi maka abinda suka yi maka shine cewa wannan siminti da suka sai maka mota daya alal misali a mota siminti miliyan nawa ce hmm? miliyan tara to almuhim a ce miliyan goma a ce miliyan goma ce sai su ce maka to za mu sai maka motar siminti nawa ne ka ce musu miliyan goma za mu tura madilanka miliyan goma ka karɓi siminti in aka idan aka aka sayar maka da simintin nan miliyan goma to lokacin nan ka zo mu shiga cikin alkawarin ciniki na murabaha miliyan goma yake a wajenmu amma mun ɗora ribanmu 20 a kashi 20 cikin 100 saboda haka za ka biya mu miliyan goma sha biyu amma mun yi maka amma saboda ba kuɗi hannu yanzu za ka biya ba sai bayan shekara ɗaya sai bayan shekara daya za ka biya mu da kashi ashirin cikin ɗari akwai iskila a cikin wannan a shari'ance eh yanzu in ka je kantin waya a ina zuwa barin tambaye ka ka je beirut road za ka sai waya sai ka samu waya ta naira dubu ɗari ka ce amma ba za ka biya ba sai da azumi sai ce to in kuwa haka ne in sai da azumi to dubu ɗari da goma za ka biya ne in yi haka ya yi ko bai yi ba a ni shi nake tambaya eh to me bambancin wannan da na banki a'a ba ruwanka da cewa me zai yi da kudin kai dai ka masa da suminti ne zai biya ka bayan wata da bayan shekara daya hmm. asara za ta iya ina ruwansa shi asara za ta ai idan da idan asara za ta iya zo biyo baya asara dama ai ciniki yana tare da kasada duk ciniki yana tare da kasada idan yana jin tsoron asara ya sa kudinsa mana ya sa kudinsa amma ka je ka ɗauko kudin banki shi fa kudin bankin nan fa kudin mutane ne kudin mutane ne da suka yi ajiya kuma suna fatan cewa kudinsu ba zai ciwon kai ba banki ya ɗauka ya bayar inda yake ganin za a samu riba saboda waɗanda suka ba da kuɗin akwai wanda sun ba da kuɗin don a yi kasuwanci da kuɗin a ɗora musu riba masu savings account saboda haka shi ma kasuwanci yake yi ɗan kasuwa ne banki kuma abin da bankunan musulunci suka zo da shi kenan maimakon su rinka maimakon su rinka hayar kuɗi maimakon su rinka hayar kuɗi su baka miliyan goma ka je ka dawo mana da miliyan goma sha biyu duk abin da ya faru kayi asara ba kai asara ba ba ruwanmu amma sai suka sayar maka da kaya da suka sayar maka da kaya kuma da sharaɗin sun can wannan harkar kasuwancin ka ne don sai sun bincika sun san cewa wannan harkar ka ce kana yi sau da ka sun san daga lissafi za ka iya karɓar wannan sharaɗin to yanzu kamar surar da na gaya muku na kan cewa ya je ya haɗa baki da kamfanin suminti siminti mai ba da siminti ya ce za a ka kudin siminti miliyan goma amma na miliyan biyar za ka bani eh ya karbo siminti na miliyan biyar kuma ya karbo kudi miliyan biyar yanzu laifin waye wannan abin ya faru eh banki ba shi da laifi banki ba shi da laifi ba shi da laifi waliyi ne banki ina banki yana da laifi mai laifinsa na rashin bincike wani bincike zai yi wannan simintin da aka saya na waye ne ba na banki ba ne to zai sayar da bogi bai gani ba bai karba ba zai sayar ma da wani ko ba haka ba kamata ya a ce shi banki yana da wanda yake zai je ya karba ko shi da suka wakilta shi ah, a kawo motar siminti ko dai ya ce a kawo motar simintin nan zuwa sto ɗinka sto ɗin kai kastama ko a kawo motar simintin nan ma'aikatan mu su zo su gani domin ma bai halatta ma a kulla cinikin murabaha ɗin ba sai sun mallaki simintin ko ba haka ba in ba dan kawai sun tura kuɗi ba su riga sun mallaki eh, simintin ba bai halatta su shiga cinikin tare da shi kastama ba saboda dole sai sun karba sannan sai a je a sa a cike itifakiya agreement na kan cewar ya sai wannan siminti din a ah, ba risit suke bukata ba suna bukatar waybill dai da bai da kuma maganin kayan Allahu akbar idan kuma sun yi wannan kuma shi da shi ne shi mai kayan shi da mai kayan shi ya ci riba shi kuma mai kaya ya taimaka masa wajen cin riba saboda haka ya saba wala ta'awanu alal ismi wal udwan ya taimaka akan laifi to <clears throat> yanzu sai mu shiga wannan Allah tusarru al ghanam wato kada ku daure hantsar awaki wato wato tinkiya tumatai kada ku daure hantsar su wato nonan a tinkiya daga tasriya daga sarra yusarri kamar zakka yuzakki bi ma'ana wato aljam'u wato asali ana mutum ana cewa sarraitul ma fil wato na tara ruwa a cikin tafki saboda haka kada wato ku tara ku tara nono a cikin hantsar wato tinkiya tumakai da kuke sayarwa kada ku tara nono yaya ake shi ne sai a bar a tunkiya ba za a tatsi ta ba kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ba za a tatsi nonon ba ya zama to ya tattara hantsar ta cika wanda ya zo zai saya saboda yawanci tumakai ana sayan su ne don su yana ganin hantsa saboda haka a sai ya je ya saya sai ya saye ta to annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tusarru to shine wannan na jam'u din ko kuma a ɗaya riwayar la tasurru shi asar shine arrab wato shine ku daure hantsar ku daure hantsar ya zamanto cewar ba za a iya yaro wato a ɗanta ma ba zai iya zuwa ya kama ya sha ba amma shi da ta farkon riwayar tusarru ko da ba a daure ba kawai a killace akuyar a killace tinkiyar yadda babu yaro wato ɗanta ba zai zo ya sha ba masu tatsa ma ba za su tatsa ba saboda haka za a iya yin tasriya ba tare da daure hantsar ba in aka ɗauke shi da riwayar la tusarru na aka fuska biyu aka ruwaito hadisin la tusarru alghanam ɗaya riwayar kuma la tasurru alghanam la tusarru wato ku kyale nonon har ya taru la tasurru ku ɗaure hantsar yadda zai zamanto ba zai zuba ba ko da ma yaro ya zo ya sha ba zai samu komai ba an ɗaure a'a ba zai zama to bilkisra ba sai dai la ta surru bilfatti daga sarra ya sarru ya ce bifatti ta'i wa zon misfad la sarra ya surru ko kuma la tusarru bi zon misfad bi zon mita wa fatti sad kamar la tuzakku anfusakum la tuzakku anfusakum babin su daya sarra yusarra sarra yusarra kamar yadda zaka ce zakka yuzakka mm. to to annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin nan yace faman ibta'aha fa huwa bi khairin nadarain wanda duk ya sai akuya irin wannan wanda aka tattara nonon ta hantsarta ta yi girma fa huwa bi khairin to yana da zaɓin duba guda biyu in sha'a amsakaha in yana so ya rike ta a haka yadda take ba da an ya halubaha bayan ya riga ya bayan ya riga ya tatsa ya tatsu nuna wa in sha'a raddaha wa sa'an min tamr in kuma yana so sai ya mayar da akuyar in ya tabbata cewa kenan ya gane an yaudare shi sai ya mayar da ita amma kuma sai ya mayar da kwano guda sa'i guda na dabino kun gane yadda bayanin hukuncin hadisin yake ko idan mutum ya sai akuya wadda aka yi mata wannan yaya zai gane kan cewa an yaudare shi idan ya tatsa tatsa farko ne zai sa ya gane tatsa farko ba zai sani ba tatsa ta biyu ma ba zai gane ba ko ba haka ba sai a tatsa ta uku watakila lokacin zai gane don a tatsa ta biyu zai iya ɗauka cewa eh, in ya ga madarar ta zama kaɗan zai iya cewa watakila don ta canza ba irin abincin da ake bata a can ba shi ne abincin yanzu da yake bata ba to amma idan a rana ta uku ya tatsa ya sake ganin nonon kaɗan to ya san cewar wannan hantsar da ya gani ta ƙarya ce to shi yasa a wata riwayar kamar yadda ya yi ishara fa huwa bil khiyari salatan yana da zaɓi kwana uku wato kwanan farko tatsar farko kwana na biyu tatsa ta biyu kwana ta uku tatsa ta uku shine zai tabbata gare shi kan cewar akwai yaudara a ciki na'am ban ji ba yana da garanti <laughs> shine a yaren yanzu ba eh, shine a yaren yanzu a yaren yanzu sai ta an ba yana da garanti na kwana uku eh, shine saboda a cikin kwana uku din nan zai iya ganowa ko an yaudare shi ko ba a yaudara ba wannan dai a fahimci ma'anar hadisin wannan riwayar ita ce riwayar ibn muslim ya ruwaito ta fawwa bil khiyari talatan duk da bukhari ya ambace ta ta'aliqan amma tana nan a cikin da isnadin ta a cikin bukhari ta hanyar muhammad ibn sirin wannan hadisin asali ne na haramcin algus da yaudara asali ne na haramcin algus da yaudara kuma wannan hadisin ya nuna yin wannan aikin na tasriya haramun ne tunda annahayu tunda in aka hana mutum abu to an haramta masa wato kenan Allah madaukakin sarki ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta yin tasriya wannan aikin shi ake ce tasriya ita kuma akuyar da ake mata tasriya ita ake ce mata al-musarrah Almusarra musarra al-musarratun da ta al-marbuta wato ita ce akuyar da aka sa ta yi hanta to wannan ya nuna haramcin haka kuma wannan shine asali na tabbatar da cewar algus da yaudara a cikin ciniki haramun ne algus da yaudara a cikin ciniki haramun ne to ah, sai dai akwai wata matsala muhimmiya a nan shine cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma kuma ya tabbatar da ingancin cinikin ko bai tabbatar ba ya tabbatar tunda ya ce wa in insha'a amsakaha in yana so ya rike ko kaga cinikin ya kulli kenan ko duk wannan shine kaida cewa duk inda kaga an tabbatar da khiyar kana da zabi to ciniki ya tabbata ya kulli to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da kulluwar ciniki tare da hani ya tabbatar da ingancin ciniki tare da hani wannan me yake nuna muku hannun baya ɓata cinikin to me yake nufi kenan eh to yanzu nan ba nan muke ta maimaitawa ba kan cewa annahyu yaqtadil fasad hani yana hukunta bacin bacin mu'amala eh na'am wato abinda wannan hujja ce ga malikiya da waɗanda suka tafi tare da su kamar shafi'iya na cewa ba koyaushe ne hani yake hukunta bacin mu'amala ba akwai lokacin da za a yi hani ya zamanto mu'amala ta inganta amma kana da laifin kana da laifi daban sabanin hanabila da suka ce duk inda da yan zahiriya da suka ce in aka yi hani to ya yaqtadi al-fasad nan gashi an yi hani annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma kuma ciniki ya gumi domin algus da aka hana a cikin wannan hadisin algus za a iya yin algus ko ba tare da tafsiriya ba ko ba sai lallai ta hanyar tara nono na akuya za ka yi algus ba za ka iya yin algus a cikin wani nau'i na ciniki kamar yadda yake za a iya samu nono ya taru ba tare da an yi algus ba saboda haka abubuwa ne wanda suke daban to ita ce ka'idar malaman malikiya da suke cewa a idan abu wanda yake an hana shi jihar hannun daban jihar umarni daban to sai a tabbatar da jihar umarni jihar hani kuma ya zamanto wanda ya yi shi ya aikata laifi tunda an cika dukkan sharaɗai na ciniki na zahiri an samu alba'i an samu almushtari an samu abin saya an samu abin sayarwa an samu siga saboda ka akadi ya kullu kuma Allah ya ce aufu bil uqud ya ayyuhal ladina amanu aufu bil uqud to amma algus din da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana fa kace a wannan laifin yana kan wannan mutumin kuma amma dangane da ciniki zai tabbatar masa da alkhiyar zaɓi zai tabbatar masa da zaɓi domin kamar sharaɗi ne sharaɗi ne idan mutum kai ciniki kan cewa sharaɗi wato shine wanda suke cewa wato a sharɗul fi'ili sharaɗi ne na aiki ba alƙawuli ba haka ibn al ya bambance shi a cikin muktasar ɗansa wanda khalil ya yi sharhinsa a cikin taube ya ce akwai sharaɗi wanda yake ƙauli shi wanda za a nassanta cewa babu cuta akwai sharaɗi wanda yake fi'ili na aiki ne a aikace kai ka san cewar ka sharɗanta cewar akuyar da kake so wanda yake za ka ringa tatsan nonon tuni saboda ka abin da kake tsammanin a baka shine a baka lafiyayya wadda babu aibi a ciki ba a ɓoye aibi ba to don haka wannan ƙa'ida ce muhimmiya da al almaziri al-maziri yayi ishara gare ta daga ya ciro ta daga malamin sa Abu Muhammad ibn Abdul Hamid yace huwa aslan fi nahyi idha lahiqa al-khalq la fasad al shi kuma ya fitar da wata ka'ida cewa hani idan kana li haqqi al wato la yujibu fasad al ka'ida ce a babin ciniki hani idan ya zo a cikin shari'a idan hannun saboda haƙƙin halitta ne ba saboda haƙƙin Allah ba to baya bata ciniki saboda in dai haƙƙin halitta ne aka hana kai masa wani abu to shari'a za ta samu masa mafita inda zai samu haƙƙinsa shine a tabbatar masa da siya to kun ga wannan ka'ida ce wanda ya faɗa matsala ta biyu shi ne wannan hannun ya zo ne akan abin da shi mukallafi yi. shine ya kama akuyar wato ya rike akuyarsa ko tinkiyarsa kada ya tatsu nonanta har 'yan kwanaki domin nonon ya taru shi aka hana ya yi to idan ita akuyar da kanta ne kuma fa ya zamanto cewa ɗanta alal misali ya kishan nono ya kishan nono har nonan ya taru ba da fi'ilin shi wanda yake mai sayarwa ba sai tashi ya zo zai sayar da ita wannan ita ma za a kira ta musarra na'am sai bayani sai ya bayani wajibi sai ya bayani idan bai yi bayani ba a nan wajen me ya yi eh ya ɓoye aibi ɓoye aibi daban yaudara daban algus daban ɓoye aibi daban ko ba haka ba algus daban shine kai ne ka kawo aibin shine kai ne na algus amma ɓoye aibi kuwa ka san da aibin sai kai gum to kowanne don haka idan irin wannan ya faru shi ma wannan hukuncin zai tabbata zai iya zamanto a yaudara amma dai ba algus ba ne ko algus kamar daban ne eh? wato abin da ya sa saboda sun bambance ne akwai khiyarul tadlis akwai khiyarul aib a wajen hanabila amma malikiya su duk suna kiransa khiyarul naqisa khiyarun naqisa wanda yake zai iya zamantowa saboda algus zai iya zamantowa saboda boye aibi ina ganin taksim ne wanda yake ba shi da a a taksimi ne wanda yake ba shi da wani far'i illa kan cewa shi khiyarul aib shi nan take daga aibin ya bayyana mutum yake neman a bashi zaɓi idan bayan aibi ya bayyana baka tashi kace to a zo a zo a warware ciniki ko kuma a zo a biya ni abinda zai mun maganin wannan aibin ba in kai jinkiri ya nuna ka yadda da aibin kenan to shi ne wani lokaci zai ike zama to ko da ke har na tadlis din ma shi ma haka din ne don haka idan tasiriyar ta faru ta hanyar ba ta hanyar fi'ilin mukallafi ba shi ma nan wajen khiyar zai tabbata a gare shi khiyar zai tabbata a gare shi shi ma wajahani ne wajen malaman shafi'iya wanda suka duba ma'ana suka tabbatar wanda kuma suka duba zahirin lafazi suka ce ai da ba mai sayar ne ba mai sayarwa bane yayi babu khiyar a gare shi ciniki ya kullu su kuma malaman malikiya ta fuskar cewar boye aibi shi ma yana cikin wannan boye aibi shi ma yana cikin wannan algusnin to sannan a riwayar da sahibul umda ya kawo ya ce la tusarrul ghanam a wata riwayar ita ma kuma a cikin bukhari da muslim a riwayar na ga musa ibn yasar ce la tusarrul ibla wal ghanam la wal ghanam ko kuma la tusarrul ghanama wal kada ku yi daure hantsar tumakai da raƙuma da wato taguwa me in taguwa kiyaye kada ku wato kada ku daure a dantsar su a har yawa mm, hantsar su to wannan hukuncin nafsi ya zo a kan awaki da tumakai hukuncin zai kai zuwa ga shanu eh mecece illar tasriya eh shanu su ma ana su sayan su don nonan su saboda haka ma'anar da ke cikin awaki da tumaki da raƙuma tana cikin shanu saboda haka su ma za a ba su hukuncin su ko malige yayi nafsi akan wannan kan cewa an tambaye shi kamar yadda zo a mudawwana kana ganin shanu su ma kamar raƙuma ne da tumakai yace na'am to waɗanda suke kuma fa a waɗanda suke su ma za a iya ɗaure hantsarsu domin nono ya taru don wata maslaha ba lai ta zamanto irin maslahar da ke cikin awaki da tumaki ba da raƙuma shi ma hukuncin zai hau kansu hmm? to yanzu kamar jaka kamar mutum ya tashi sayar da jaka shi ma sai ya ɗaure hantsarta to a'a ji an ji ya yaudar mai sayan to amma za ka sha nunan jaka ne eh ɗanta zai sha ɗanta zai sha to saboda haka in ɗanta zai sha idan ka zo ka gane kan cewa an yaudare ka idan ka tashi ka ce ba ka so za ka mayar in ka mayar da jakar shi ma sai ka mayar da sa'an min tamri a'a za ka sai ka mayar da sa'an min tamri ka yi amfani da nuna? a a kai ka yi amfani da nuna? a ah, to ne zai amfani shi wato dan. a a yi ai ba ka sani ba lokacin da aka tashi sayar da ita da aka tashi sayar da ita da dan da aka sayar ita kadai aka sayar fa so da ka babu wani da wanda zai sha babu wani da wanda zai sha ko kuma ko da wani ya sha ba lallai zamanto danta ba hmm? watakila ma za ta fita ne za ta fita waje wani ya zo ya sha a nonon nata abin da ya bayyana kan cewa wannan musarra ce ko kuma ko kuma kamar yadda suke kawowa kuyanga kuyanga in aka zo sayar da ita a ba ta kunun kanwa ta sha ta sha kunun kanwa nono ya ciko sai a ɗauka mai manya-manyan nonon ce cewa in ta haihu yaro zai ƙoshi sai bayyana bayan 'yan kwanaki kaɗan da sayanta ya bayyana kan cewa abin ba haka ba da aka daina ba ta kunun kanwa to shi ma za ita ma ta ɗauki hukuncin musarra na saboda me saboda ba a amfana da nonon ba amma malamin a sun yi tafsi kuma ibn da ƙiƙil idma ya yi ishara kan cewa shine alwaji a wajen shafi'iya suka ce kana da yancin ka mayar da ita bisa hadisin bisa hadisin musarra kamar yadda za ka mayar da akuya idan ya bayyana kan cewa akwai yaudara to ita ma jaka ko kuyanga da ya bayyana kan cewa an yi algus an yaudare ka kana da haƙƙin ka mayar da ita amma batun ka mayar da kwano ɗaya na dabino bai hau ba tunda baka sha dabinon ba baka sha nonon ba baka sha nonon ba a ah, <laughs> lokaci yayi ko na'am eh ya za ce ba wani punishment da aka yi masa na'am eh to ai za mu zo kan wannan za mu zo kan wannan wato tun ma kafin aje kai kana tare da hanafiya kenan <laughs> eh eh jama'a abdulwahab ba <laughs> to sai ne lokacin ya cika ko to sai insha Allah sauran masail din al-musarra masail din musarra suna da yawa ina ganin masail dinta guda masail al-musarra ah, ahkam din da suka zo sun kai masala matsala goma sha biyu mun yi guda biyu sauran guda goma Allah ya kai mu sati mai yawa da zuwa zani haka muka karanta wannan hadisin tare da malamin Sheikh Muhammad al-Muqtar shi ma haka muka ɗauki lokaci a kan lokacin da muke karatun bulugul maram Allah ya kara masa lafiya ya kara kiyaye shi آمين اللهم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ko dan yan uwana mu ba su da lafiya akwai wani dan uwan mu ko makwabcin wannan masallaci alai alai bello ya kamu da wannan cuta ta covid muna roƙon Allah ya bashi lafiya Allah ya gaggauta masa waraka Allah ya inganta masa lafiya kai dan uwanmu da muke taimaka addu'a har yanzu yana jinya Alhaji Bello na Masarra muna roƙon Allah na dokokin sarki ya bashi lafiya Allah ya gaggauta masa waraka Allah ya yi masa wannan cuta Allah ya yi masa wannan cuta ya yi mana baki daya اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وامة الخير بلاد المسلمين اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين